Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Suna na Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashin Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Alhamis na yau Litinin 14 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Aisha jagoran juyin mulkin jamhuriyar Nijar sun ce a shirye suke su gurfanar da hambararren shugaban kasar gaban kulle bisa laifin cin amanar kasa. jami'an ukraine sun ce wani hari da jiragen saman rasha suka kai kan birnin odessa mai tashar jiragen ruwa ya raunta akalla mutum uku kuma za a ji cewa a yau litinin ne pakistan ke cika shekaru 76 samun 'yancin cin gashin kai to kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa shugabannin sojan Nijar suna shirin gurfanar da hambararren shugaban Nijar Muhammad Bazoum. in ya tabbata a dokance ya halitta kamar ina ga talala bai kamar suke ce suka mishi kuma aka bar mishi waya shi kuma da wasu wasu abubuwa wasu ke akwai takardu cikakku to za kuma a ji cewa hukumomin tsaron najeriya sun bayyana samun nasara a yaƙi da ta'addanci da suke yi a kasar to sai dai kuma wasu al'ummar yankin arewacin kasar na cewa babu shakka inda su sun kai biye suke da shi suna ɗauka su suna eh, taya da su cikin daji suna neman kuɗaɗen kwansa. Kazalika za a ji cewa kungiyar Ifman ta ce ya yayu ta kara farashin mai. Muna tafi da karin bayani a cikin shirin. Yau ma kamar yau da muka saba kamar yadda muka saba rana irin ta yau litinin za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam na baban gida Jibril sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Jagororin juyin mulkin jamhuriyar Nijar sun faɗa a yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfanar da haɓararren shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad bazum gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa da kuma nakasa tsaro a ƙasar. Kakakin gwamnatin mulkin soja kanar Ahmadu Abdulrahman wanda ke magana ta gidan talabijin na kasar ya ce gwamnatin soja ta tattara hujjojin da suka dace don gurfanar da su gaban mahukunta na ƙasa da ƙasa da hambararren shugaban kasar da kuma na kusa da shi na gida da na waje bisa laifin cin amanar kasa da kuma zagon kasa ga tsaron cikin gida wato tsaron ciki da waje na Nijar. Sa'o'i kaɗan da suka gabata, shugabannin mulkin Nijar sun ce a shirye suke don tattaunawa don daƙile rikici da ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka a cewa wata ƙungiyar manyan malaman addinin Islama ta Najeriya da suka gana da 'yan tawayen ayamai. Yau Litinin jami'an Ukraine sun ce wani hari a jiragen saman rashi suka kai kan birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar ya raunta akalla mutane uku. Rundunar sojin ta ce dakarun tsaron sama sun kakkaɓo dukkan jirage marasa matuka guda goma sha biyar da rashi ta yi amfani da su wajen kai harin da kuma makamai masu linzami takwas da ke kan teku amma tarkacen da suka faɗo sun yi barna a ƙasa. Mutane uku ne suka jikkata bayan tarkacen ya fada kan wani babban kanti sannan kuma wani ɗakin kwanan ɗalibai ya lalace ma'aikatan 'yan kwana-kwana sun yi aron gama da gobara da tashi sakamakon faɗowar tarkacen dokoki in ji gwamnan yankin ole kifa ta kafar telegram harin na rashi na ranar lahadi ya kashe akalla mutane bakwai ciki har da wata yarinya 'yar kwanaki yar kwanaki 23 tare da jikata wasu akalla 22 a yankin Kherson na kasar Ukraine. a ɗaya bangaren kuma hukumomin poland sun kama wasu 'yan ƙasar rasha biyu tare da tuhumar su da laifin leƙen asiri kan zargin rarraba kayan farfaganda a madadin ƙungiyar sojojin haya ta wagner ta rasha ministocin harkokin cikin gida na poland Mirius Kaminski ya faɗi yau litinin ta kafafen sada zumunta na yanar gizo cewa jami'an tsaron cikin gida da 'yan sandan ƙasar sun kama 'yan ƙasar Rasha kuma waɗanda ake zargin sun raba kayayyakin ne a biranen Krakow da Warsaw. hukumomin poland sun ce 'yan rashin sun rarraba kusan takardu 300 masu alaka da gidajen yanar gizo na daukar ma'aikata na wagna kuma an kama su da wasu kayayyaki har dubu uku da ke nuna suna goyon bayan wagna ne hukumomin kasa sun ce 'yan kasar rashin an bayyana sunayensu a t da andrej t kuma za a ba su dala dubu biyar saboda ayyukansu. Kasar Poland ta ce za ta tura dakaru dubu goma zuwa yankin da ke kan iyakarta da kasar Belarus saboda fargabar kasancewar mayakan Wagner da ke atisaye a Belarus. in an jima sarfilu zai sake dawowa ya karanto sauran labaran yanzu dai za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda sojojin da suka kifar da gwamnatin kasar suka bayyana aniyar gurfanar da shugaba Muhammad bazum da wasu abokansa na ciki da wajen kasar sakamakon zargin cin amanar kasa yayin da makusantan ambararren shugaban ke cewa zargin ba shi da tushe 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam na cewa gurfana gaban kuliya ba ita ce matsala ba sai dai a guji ramuwar gayya ko kuma abubuwan da ke kama da bita da kullin siyasa wakilin muryar amurka sulemu muni barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin yamai A sanarwar da ya karanto a kafar talabijin mallakar gwamnati kakakin majalisar soja ta CNSP Colonel Major Amadu Abdurrahman ya yi bayani dangane da yadda shugaban ya yi zargin sojojin da hana masa damar samun amfani da wasu mahimman abubuwan more rayuwa da ɗaya gefe jerin takunkumin da sai da yawo ta kakabawa Nijar da maganar amfani da karfin bindiga don mayar da shi akan mukaminsa. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve ya kara da cewa gwamnatin nijar ta tattara dukkan bayanai da hujjoji domin gurfanar da hambararren shugaban kasa da wasu abokansa na ciki da wajen kasa a gaban kotu sakamakon zargin su da cin amanar kasa da yunkurin da hankalin kasa a bisa la'akari da bayanan hirarrakin sa da wasu mutane na nan gida da shugabannin wasu kasashen waje da na kungiyoyin kasa da kasa. Pour haute trahison et attente à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Da yake bayyana ra'ayinsa a kan wannan sabuwar dambarwa jigo a kungiyar Sofolin Nishar Alhaji Salisu Ahmadu na mai ganin dacewar matakin a bisa wasu dalilai. Abin da suka faɗi in ya tabbata a dokance ya halitta kamar ina ga ta mai kamar suke ce suka mishi kuma aka bar mishi waye shi kuma da wasu wasu abubuwa wasu ke wata akwai takardu cikakku bahaushe ga cewa kare da ya sha kwaya kan shi karewa in aka je gaban kuliya idan babu laifi ana iya kama mutum To sai dai a nasu bangare makusantan shugaba Muhammad Bazum irin su Alhashi Muhammadu Sahanin na jam'iyyar Pendes tarayya na kalubalantar abin. A cewarsa wannan tamkar karin maganar nan ne da ke cewa kura ce ke cewa kare maye. yanzu saboda allah tsakanin su da su da mai girma shugaban kasa wane ne ci amana kasa yau da ya gashi kusan sati biyu da dan wani abu suke jagorancin tahiyar da kasar nan har-hare ma wanda an kai na ta'addanci guda nawa aka yi mutane su ji tsoron Allah ko kuma kan mutane su yi tsammanin cewa da don suna da bindigogi mutane tsoron su suke yi ko kuma wani abu abin da muke gudu ba mu fatan hitina ne ga kasar mu duniya ta wuce fa wannan zaman da suke tsammanin cewa da zaka zo ka hamɓarar da gwamnati zaɓaɓɓiya kuma ka ce a'a za ka yi mulkin kai da ka ga dama wannan ya wucewa su nemi hanyoyi wanda yarda yardadu wanda za a samu maslaha saboda ƙasar nan kuma ina kira ga duk 'yan ƙasa duk inda suke su yi ma ƙasar nan addu'a Allah Ubangiji wanda ya zalunci ƙasar nan Allah ya maida mai anniyin shi. A cewar ɗarajin kare hakkin ɗan Adam don baji son Allah bai ga matsala ba akan maganar gurfana gaban kuliya. Mafi mahimmanci shine a yi shari'a cikin yanayin adalci. Sun ce suna da hujjoji shi dai zuwa gaban shari'a ba matsala ba ce ba matsala ba ce in dai an bari shari'a ta yi aikata tunda shi zuzu ya san da shari'a zai shari'a saboda sunan ƙasa zai shari'a saboda ƙasa kuma zai shari'a da sunan doka ramuwa gayya ita abba musu A wani abin da ke da nasaba da juyin mulkin na 26 ga watan Yuli, wasu 'yan ƙasa sun fara kiraye-kirayen ganin majalisar CNSP ta cafke tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu domin a cewar masu irin wannan tunani, kusan dukkan laifukan da ake zargin an tafka a tsawon shekaru goma sha biyu na mulkin PNDS yana da hannu dumu-dumu. a ƙarshen makon jiya a yayin ziyarar wata tawagar malaman addinin Islama daga Najeriya, gwamnatin Nijar ta hanyar Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan ta jaddada aniyar mu zaman sulhu da ɓangarorin da ke takaddama a rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida su lemu barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa www.voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Yanzu ga filo da ci gaban labaran duniya. To a yau Litinin Pakistan ke cika shekaru 76 samun 'yancin kai ana gudanar da bukukuwa a faɗin ƙasar. shugaba arif alvi ya gabatar da jawabi a cibiyar taro da ke islamabad inda ya ce yana da yakinin cewa pakistan za ta iya zama kasar da ta ci gaba nan da 'yan shekaru ya lura cewa yayin da 'yan ta'adda suka kashe dubban mutane a pakistan yana so ya tunatar da kowa da kowa cewa sun ba da waɗannan rayuka don dimokuraɗiyya don 'yancin kai don daidaito da kuma haƙuri don su iya yin magana game da adalci na zamantakewa. ya kuma yi kira da ƙara yawan shigar da mata kusan rabin al'ummar ƙasar a harkokin tattalin arziki baya ga jawabi da shirye-shiryen talabijin da rediyo game da 'yancin kai na pakistan ranar kuma lokaci na al'adar iyalai ke taruwa don cin abinci da nishaɗi hukumomi a jihar hawaii ta amurka sun ce adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu sakamakon gobarar daji a tsibirin muwi ya kai 96 da yammacin jiya lahadi gundumar muyi ta ce ma'aikatan kashe gobara da dama na aiki don magance duk wata barna a gobara da ta fara a ranar 8 ga watan agusta Gobara ta yi barna a yankin lahaina an kiyasta kona sama da hekta 850 gwamnan jihar ohio gash green ya ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru. yayin da ma'aikatan bincike da suka haɗa tawagar gwamnatin tarayya da ke bincike da ceto a biranen kasar suka kai ga wasu sassa na al'umma. Girin ya ce gobarar ta lalata gine-gine sama da dubu biyu bakwai alhaina. daga ƙarshe jama'a indiya sun faɗi yau litinin cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin himalaya ya kashe mutane akalla ashirin da biyu a cikin kwanaki biyun da suka gabata ruwan sama kamar da bakin ƙwarin ya haifar da zaftarewa ƙasa wanda ya lalata gine-gine a jihar himachal pradesh ciki har da wani gidan ibada da ya cika da masu ibada. a gaida sarfilu hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan najeriya muka nufa duk da yake har yanzu a najeriya akwai al'ummomi da ke kokawa matuƙa da matsalolin rashin tsaro da suke fuskanta rundunar sojin najeriya ta ce tana samun galaba a yaƙi da take yi da ta'addanci a dukkanin faɗin ƙasar babban hafsan mayakan ƙasa laftanan janar taurid lagbaja da babban hafsan hafsoshin ƙasar laftanan janar christopher musa su suka shaida hakan a sakwato lokacin da suka rako tsohon babban hafsan mayakan ƙasar laftanan janar faluk yahaya jiharsa ta haihuwa bayan ajiye aiki ga rahoton muhammad nasir tun fara samun matsalolin rashin tsaro a najeriya gwamnatoci ke cewa suna kokarin shawo kan matsalolin kuma sukan ce suna samun galaba har yanzu haka batun yake domin duk da yake ana samun rahotanni na kai hare-hare a wasu yankunan najeriya rundunar sojan kasar na alfahari da cewa tana samun galaba a yakin da take yi da ayyukan ta'addanci babban hafsan mayakan kasa lieutenant janar taurik labaja ya ce nasarorin da sojan ke samu yanzu ba su rasa nasaba da kyakkyawan jagoranci da rundunar ta samu a lokacin babban hafsan mayakan da ya ajiye aiki lieutenant general faruk yahaya currently we are witnessing more than ever before massive surrender by repentant insurgents in the northeast ya ce yanzu ana samun 'yan ta'adda waɗanda ke tuba suna miƙa wuya fiye da yadda ake samu a baya abinda ya wuce tsammanin masu lura da al'amura na cikin gida har ma da na ƙasashen waje ya ce haka ma ana samun kyautattuwar zaman lafiya a yankin arewa maso yamma kudu maso gabas arewa ta tsakiya da dukkanin sassan najeriya da ke fuskantar matsalolin rashin tsaro To sai dai a nashi haujan babban hafsan hafsoshin Najeriya, Lieutenant Janar Christopher Musa na ganin nasarorin da jami'an sojin ke samu baya ga jajircewa su sakamakon kyakkyawan shugabanci da suka samu a baya. Akwai goyon bayan da suke samu daga gwamnatocin jihohi, kamar wanda suke samu daga gwamnatin jihar Sokoto. The support and cooperation extended by the government of Sokoto state have undoubtedly contributed to the success. Ya ce goyon bayan da rundunar sojin ke samu ga gwamnatin jihar Sokoto shine ya jagora ga dukkanin nasarorin da ake samu na samar da zaman lafiya lafiya a jihar sokoto da ma wasu yankuna kuma hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a wasu yankuna na daban to sai dai kuma har yanzu wasu mazauna yankunan karkara na cewa suna fama da matsalolin rashin tsaro kamar yadda dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar mazaɓar karamar hukumar mulkin isa da ke gabacin sokoto habibu halilu modaci ke cewa yanzu kura ta kai bango abubuwa sun riga sun canza irin yanayin da muke ciki a halin yanzu a karamar hukumar mulki ta isa kowace sahiya ko kowane lokaci barayin nan ba su saki kafa ba ga mutanen karamar hukumar mulki ta isa a daji ne a cikin gari ne a wuraren kasuwancin su ne babu shakka inda duk sun kai biye suke da shi suna ɗauka su eh, suna taya da su cikin daji suna neman kuɗaɗen hansa. A ɗayan bangaren kuma wasu jama'ar yankunan na gabacin Sokoto sun ce suna samun sauƙin matsalar ta rashin tsaro. Sunana Alhaji Abubakar Jarman in el-lela To alhamdulillah wannan matsalar ta yi sauƙi ɗari bisa ɗari. muna fatan ubangiji allah ya kara kawo mana saukin ta domin shi kakkabe mana wannan matsalar idan allah taimake mu wannan abin ya tabbata mun samu sauki ɗari bisa ɗari kuma mun samu cigaba a karamin hukumar mulki ta illela duba da yadda matsalar ta ke karewa ne ya sa masana lamuran tsaro da maɗaɗaikun jama'a da ke lura da al'amuran yau da kullum ke kira akan a riƙa ɗaukar matakai na bai ɗaya a duk inda ake da matsala ta rashin tsaro ko da za a samu nasarar yaƙi da ta'addanci ta isa ko ina muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir har yanzu muna najeriya inda kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta ce farashin man fetur zai ci gaba da karuwa muddin dalar amurka ta tashi a kasuwar canji amma kwararru a fannin tattalin arziki na cewa akwai mafita kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana Shugaban Ibman na ƙasa Chinedu Okoronkwo shi shine bayyana cewa ƙungiyar za ta ƙara kuɗin man fetur nan ba da jimawa ba bisa dalilin tashin farashin dalar Amurka a kasuwar canji. Du ya bayyana haka ne a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannunsa. Chinedu ya ce ya lura cewa farashin mai zai ci gaba da hauhawa idan dala ta ci gaba da tashi a kasuwar hada-hadar kuɗi. A nashi nazarin mataimakin shugaban kungiyar Ipman na ƙasa Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ya ƙarin haske a kan bayanan shugaban kungiyar. Mu kan mu 'yan kasuwan mai masu zaman kansu muna cikin wani mawuyacin yanayi domin idan ka je ka ɗauko wannan mai ka zo ka sauke a gidan manka babu ciniki za ka ga mutane ba za su iya sayan wannan kaya ba saboda tsada da shi kuma abin gaskiya abin ban tausayi ne idan ki zo har dai a nan cikin arewacin najeriya ki duba yawancin gidajen mai ba su iya sai da mai sun kukkule gidajen man su sun sa ma allah ido A nashi nazarin ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce dama dole a samu irin wannan yanayi muddin kaya sun fi masu son kayan yawa a kasuwa. duk lokacin da aka ce masu son kaya sun fi kayan da ke kasuwa yawa farashi yakan tashi idan kaya ya yawa a kasuwa babu mai saye farashi yakan sauka amma a maganan man fetur ba maganan saye da sayarwan ba ne kawai a'a ta wani hanya ake samo man fetur ɗin. Shi ma ƙwararre a fannin kasuwanci da hada-hadar kuɗi Dr. Ali Abdullahi na jami'ar Kashere a Gombe ya ce cire hannu a tallafin mai da gwamnati ta yi shi ne yasa farashin mai zai zama daidai da farashin kayayyaki a kasuwa. akwai abubuwa kamar guda biyu yanzu da suka taso masu karfi wanda dole kusan farashin man fetur din dole ya tashi na farko shine hukumar fetur ta duniya wato opec ta kawo wani yanayi na rage yawan man fetur da ake sayarwa a kasuwannin duniya da cewa su rage yawan kaso da ake bayarwa kuma sun rarrage kasashen saudi arabia da sauransu sun rarrage saboda haka farashin man fetur sai ya tashi daga dala saba'in da kaɗan da ake sayarwa yanzu ya kai kusan dala casa'in duk ganga guda ɗaya. Na biyu akwai matsalar har yanzu a canjin kuɗi na naira da dala. To an yi wasa da wannan waje wa'yansu suna amfani da wannan damar gwamnati za ta tallafa wa dala ɗin a farashin naira ɗari hudu da sittin a dala ɗaya a maimakon in an karɓa a farashin gwamnati a je a siyo kaya da sauki to sai su ɗauki wannan dalar da aka basu a naira ɗari hudu da sittin sai su kai kasuwar bayan fage wato wajen 'yan canjin kuɗi biro da canji sai su je su siyar da shi a kamar naira ɗari bakwai da kamar ashirin ashirin ko da sama da haka sai ya zamanto ana ta wasa da wannan wajen gwamnati sai ta ce ta janye ba za ta tallafa wa naira ba saboda haka da aka sake yanzu darajar naira ya lalace ya kusan kaiwa naira kusan dubu ɗaya ne dala ɗaya. amma mataimakin shugaban kungiyar ipman ta ƙasa abubakar mai gandu ɗakin gari ya ba da shawarar mafita. gwamnati dole ta ɗauki mataki na gaggawa a tabbatar da cewa waɗannan refinery namu na najeriya sun fara aiki cikin wannan shekara sa'annan kuma a yi kokari a kawo wani nau'i kuma wanda za a iya amfani da shi maimakon ainihin amfani da man fetur wato kamar yadda wasu kasashe ke amfani da wasu abubuwa daban-daban abin jira a gani shine irin matakin da gwamnati za ta ɗauka wajen gaggauta kawo wa al'umma sauki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to an ki madina dauda yanzu kuma sai shirin mu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Yanzu haka dai dubban ɗaliban Najeriya ne da ke karatu a jamhuriyar Nijar suka shiga wani hali na na kayi sakamakon rikicin da ya kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta Nijar inda kuma ƙungiyar ECOWAS da kuma tarayyar Najeriya suka kakabawa jamhuriyar Nijar takunku. kumi tuni dai irin wayannan dalibai da kuma iyayensu suka fara kira ga kasashen guda biyu da kuma kungiyar yammacin afirka sai dai yawo ko ecowas da siwa allah da annabi su daidaita domin kawo zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar nijar wannan hali na kayi da ɗaliban na najeriya suka shiga ya zo ne watanni bayan da ɗalibai takwarorinsu da ke karatu a kasar sudan suka fada cikin irin wannan hali sakamakon barkewar yaƙi tsakanin sojojin su sudan da kuma sojojin sa kai a kasar ta sudan abinda ya kai ga gwamnati amfani da hanyoyi da dama wajen fitar da ɗaliban najeriya da ke karatu a kasar ta sudan to ko menene fatan irin waɗannan ɗalibai na najeriya da ke karatu a jamhuriyar niger ga dai ra'ayin wasu ɗaliban da na yi hira da su ta wayar tarho um, my name is audi about level in university studying international relations Basically, as a student in Mariam Abacha American University, I'm not really happy about what is going on right now in Niger Republic. Sunana Haliru Ahmad Duku ni ɗalibi ne a makarantar Mariam Abacha American University of Niger a na Maradi. Ina karanta medical laboratory ne. Gaskiya abubuwan da ke faruwa a Niger kawai da sai da mu ci Allah shi shige mu na gaba saboda abubuwan sun ya akwai a of challenges da ke abu wanda in ai faɗannan yi nan sai shafi karatu za mu tsaya da karatu sannan kuma ya ci a ce gwamnati ta ecowas da ta najeriya da dinnoni nijar din gaba ɗaya da mali a zauna a yi ko da an yi faɗan nan ne muni muni yan adam din za a yi faɗa kuma ƙarshen ta kan za ta dawo da allah masu faɗa a ji da allah su tsaya a tsaya a su a gama magana saboda za a cuci mutane sosai wallahi idan an kai faɗan nan ta talakawa ga matsin rayuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ibrahim Yusuf Bello, ɗalibi a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Niger Republic. Maganar gaskiya muna fuskantar kalubale sosai tun kafin mu koma Niger. Saboda haka muna kira da gwamnatin Najeriya ta Niger da kuma ƙungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da Niger da kuma ƙungiyar ECOWAS din. Saboda wannan rigimar zai haifar mana da gagarumin matsala a ƙasar mu da kuma mu kanmu ɗalibai kuma a mu na ɗalibai zai bata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standards na karatun. Sunana Hassan Muhammad Sani, ɗalibi a jami'ar Maryam Abacha American University da ke Niger Republic. Gaskiya muna fuskantar kalubale sosai in ma bamu koma Niger din ba, saboda haka dan Allah muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta Niger da kuma kungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da kuma Niger da kuma ita kungiyar ECOWAS saboda wannan rigima zai haifar da matsala babba gare mu da da kuma kasar mu gaba ɗayan mu mu a matsayin na ɗalibai zai ɓata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standard ɗin karatun mu saboda haka muna kira da shugabanni da duk wasu masu faɗa a ji idan Allah a da kan teburin su a ta maganar nan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Hafsa Muhammad Sani ɗaliba ce a jami'ar Maryam Abacha American University na Niger Republic. muna kira da shugabanninmu na Nijar da na Najeriya da su zo a sasanta da wannan abubuwan da suke faruwa a Nijar domin mu koma mu karasa da karatunmu. Su ma dai iyayen waɗannan ɗalibai sun miƙa su ga ƙasashen na jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya da ƙungiyar ECOWAS na daidaitawa kamar da wannan malami ya shaida mani. Assalamu alaikum. A matsayinmu na ka ce ɗanka ba zai je makaranta ba zai zauna a gaban ka tashin hankali ne a gare ka to wannan shi ya kawo dole hankalin mai tashi kuma ka ga makarantun nan namu da muke tura 'ya'yan nan Nijar gudun irin rigingimun da ake a jami'o'in Najeriya to yanzu kaga abin ya zama an yi gudun gara ne an fada gidan zago kuma ga kudaden da mu muke kashewa a wannan karatun nasu kaga a rububi ne ga kuɗi da muka kashe kuma ga cewa ya abubuwa sun yi nisa sun mana nisa fatan mu shine a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin Nijar a daidaita saboda rayuwa ta zama yadda ta kamata kamar yadda mun tsaya mun yi wa kan adalci da mu da Nijar boda ce irin ta tura kawai aka yanka ta amma kusan mutane ne daya masu al'adu daya masu yare daya masu addini daya da abubuwa da yawa kusan kashi casa'in na rayuwar Nijar ya yi daidai da Najeriya saboda haka fata na da wannan abu ya zo karshe kuma ya zama alheri a yi a kare don rayuwar 'ya'yan ta ci gaba mu ma mu samu ci gaba. abin da yake faruwa a Nijar ya shafi Najeriya domin wani uba ne muke kuma yawancin dama kasashen Najeriya da Nijar kusan kusan duk uwa ɗaya uba ɗaya ne. Ruwa ne suka raba mu kawai ba haka ba ai ba mu da wani bambanci akwai akwai da komi da mu da su. To kuma yayan mu suna zuwa suna karatu a can za su suma suna zuwa. To kaga wannan abu da yake faruwa wallahi ba za mu ji daɗi ba. Babarka baba gida kaga yayan mu suna karatu a Niger har su kwata nau su Sudan ga nan. To kaga abin da muke fata Ubangiji Allah ya kawo wannan sauki domin Najeriya ta ba da ƙarfi akan maganan karatun yara da 'ya'yan talakawa da wanda ba da kuɗi da wanda su wallahi 'ya'yan ba za su fita su yi karatu a gaba amma kullum a ƙara gobe a ƙara ba hutu ga kuma yajin aiki na malamai saboda kuma na kira Ubangiji Allah ya kawo mana sauki gwamnatin tarayya su duba in halin da talaka su a kan magana kudin makarantar yara. To masu sauraro da wannan ne kuma muke kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi Julie Leland Gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba. Kawo an gaishe ka baban gida jibrin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar ta saƙon kremlin Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce ya Hausa kan so ku bani dama domin nuna farin ciki na tare da jinjina malaman addinin Musulunci ƙarƙashin jagorancin Sheikh Balalau ma shugabannin mulkin soja na jamhuriyar Nijar na bisa buɗe hanyar tattaunawa sulhu akan juyin mulkin Nijar da suka yi fatan da nake da shi a nan kuma shine a tawagar da ecowas za ta turo a cikin wannan makon shine allah ya sa a samu fahimtar juna tsakanin dukkan bangarorin biyu sako na gaba ya fito ne daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da ke kasashen juna da fatan za ku himmatu sosai wajen ganin kun wadatar da ku da yalwatacciyar shinkafa domin samar ma jama'a ita a cikin farashi mai sauki duba da hasashen da majalisar ɗinkin duniya ta yi na cewa shinkafar za ta yi tashin goron zabi cikin shekaru sha biyu. Madalla, to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice jagororin jin mulkin jamhuriyar Nijar sun faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfana da hambararren shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum gaban kuliya bisa laifin cin amanar kasa da kuma nakasa tsaron kasar. Kakakin gwamnatin mulkin sojan kanar Ahmad Abdulrahman wanda ke magana a gidan talabijin na kasar. ya ce gwamnatin Choi ta tattara hujjojin da suka dace don gurfanar da su gaban mahukunta na ƙasa da ƙasa da hambararren shugaban ƙasar da kuma na kusa da shi na gida da na waje bisa laifin cin amana ƙasa da kuma zagon ƙasa ga tsaron cikin gida a Nijar. Yau Litinin jami'an Ukraine sun ce wani hari da jiragen saman Rasha suka kai a birnin Odessa mai tashi jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar ya raunta akalla mutane uku. rundunar sojin ta ce dakarun tsaron sama sun kakaɓo dukkan jirage marasa matuƙa goma sha biyar da rasha ta harba ta yi amfani da su wajen kai harin da kuma makamai masu linzami takwas da ke kan teku amma tarkacen sun faɗo sun yi barna a ƙasa sosai mutane uku ne suka jikkata bayan tarkacin ya fada akan wani babban kanti sannan kuma wani ɗakin kwanan ɗalibai shi ma ya lalace. ta masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GNT da ghana a mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashin gumar da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta shirya kuma ta bada umarni julie ladas gresham sai injiniyan mu na yanzu ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi masalam sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.